An daidaita hilayen renon itace, matattaran da suka fi hamzari ma har sun soma dashe. Abin damuwa ɗaya wanda ke akwai shine malalar ruwan da ake samu 'yan kwanakin bayan nan da ke sanya barazana. Zuwa yanzu dai muna iya cewa mun gode wa Allah, hilayen ba su fuskanci ambaliyar ruwa ba. Ko da an samu ambaliya ma na ruwan sama ne ba wai ruwan kogin isa ba da ke zartewa wani bi ta wajen matattarar ruwan. Ta fuskar gwamnati dai an yi ƙoƙari inda su ƙara tsayin matattarar ruwan tare da toshe wasu wurare da suka hude ta matattarar ruwan. Waɗanne yankuna ne suke fuskantar barazanar? A cikin gundumar Gaya, banda hilin nome-nome da ke cikin shimfiɗar Dalol, idan kuka ɗauki hilin da muke cema hilin shinkafa da ke bakin gabar isa kamar tara, gayamo, kesa, sakwangi, gantuwa ni kaina da gantuwa ni beri. Barazanar da ta yi kasancewa wajen hilayen gadawanin nan biyu. A nan ne aka ga manya-manyan hudodin ruwa da suka afku ga wannan matattarar. Kakabatun wuraren ƙaramar hukumar karkara ta Yolo. ba hilaye ba ne masu fuskantar ambaliya kuma a wanga lokaci yawancin noman albarkatun gona suke kamar masara tumatin zogala danyen tattasai tunda akwai ma tattasan da ke iya jimiri ga mararar ruwan sama wannan hilayen ne muke ce ma hilayen dalol wanda su hudu ne akwai jinju na gere kizamu da angol modi da wasu biyu da ke cikin kantan ɗin yadu matsayin tashin albarkatun a yanzu dai yana kan kyautawar hanya ba wata damuwa. Wace shawara kuke bayarwa zuwa ga manoma? Gaskiya a yi gadon ga aiki. Wannan aikin shine zai ba da damar biyan yal tare da ake bayarwa. In dai ana biyan ta kai da kai, to haƙiƙa wagga cooperative ɗin za ta ci gaba da rayuwa. wane guri kuke da shi a wannan shekara da shekaru masu zuwa? Oku da seta ne. A cikin wagga shekara ta 2020 muna fatan da gurin da shugabannin koli suka sa a rai zai tabbata wanda a kansa ne suke sa ran zuwa shekara 2021-2022 ƙasar Nijar ba za ta ƙara sayan shinkafa ba daga waje ta shigo da shi. Don cimma wannan gurin kuma ya zama gaskiya muna buƙatar hilayen da suka samu salwanta a sake farfaɗo da su. A inganta hilayen da ke akwai kuma gandun hilin da ke cikin kwamin tanda mai ɗin aika dubu 2006 da projen mca ya shata girkawa ya zama ya tabbata uh,